da sahabban sa yardaddun Allah da sauran mutanen kirki har zuwa ranar alkiyama. Masauraran mu a cikin wannan shiri namu wani lakani ne zan bayar wanda za mu kwashi romo daga raɓasasa domin ni na samu lada ko ma ku samu lada mai ɗaukan nauyin wannan shiri shi ma ya samu lada da kuma duk wanda ya je aiki da shi mu samu ladan aikin da ya yi da waɗannan falala guda hamsin da na tato daga ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga su kamar haka. Hadisi na farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya karanta kulhuwallahu ahad sau goma a jere Allah subhanahu wa ta'ala zai gina masa katafaren gida a gidan aljanna. Sai sai Umar ya ce ya to in haka ne za mu yawaita faɗar hakan da yawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah shine mai yawaitawa Allah shine mai tsaftacewa wannan yana cikin alsilsila sahiha tashin Muhammad Muhammad Nasiruddin Albani da sanadi ingantacce haka wannan hadisi kenan yayi magana akan falalar mutum ya zauna ya karanta kulhuwallahu kafa goma Allah zai gina masa katafaren gida aljanna hadisi na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya karanta suratul kahfi ranar juma'a Allah zai haskaka masa da haske har zuwa wata juma'ar mai zuwa yana cikin haske yana cikin farin ciki yana cikin jin daɗi wannan yana cikin sahihul jami'u sagir wannan hadisi ya magana akan falalar karanta suratul kahfi duk ranar juma'a da aka mu tashi mu karanta suratul kahfi ranar juma'a za mu samu haske da alheri da annuri da farin ciki har zuwa wata juma'a mai zuwa Hadisi na uku manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Wanda ya haddace ayoyi goma na farkon suratul kahfi Allah zai tsare shi daga fitinar dujal. Yana cikin sahihul jami'u sagir. Haka wannan hadisi falala uku ya kawo. Falala ta farko falala haddace ayoyi goma na farkon suratul kahfi. Falala ta biyu zai zame wa mutum tsari da kariya daga dujal da fitintininsa. to in ko za a tsare ka daga fitinar dujal ragowar fitintunin da ba su kai na dujal ba to su suka fi cancanta a tsare ka daga gare su sannan kuma ga shi falalan karanta alkur'ani din ga kowane harafi akwai lada goma hadisi na hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya karanta ayatul kursiyu bayan kowace sallah ta farilla babu abin da zai hana shi shiga aljanna sai dai in bai mutu ba shi ma na cin sahihul jami'us sagir wannan hadisi yana magana akan falala karanta ayatul kursiyu bayan sallolinmu guda biyar na farilla na biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ka zo za ka kwanta a kan shimfiɗarka da daddare ka karanta ƙulya a ihwal kafiruna har zuwa ta. wannan zai tsare ka daga shirka in ka mutu a wannan dare ba za ka mutu mushriki ba shi ma na cikin sahihul jami'u sagir wannan hadisi yana magana akan falalar karanta qul ya ayyuhal kafiruna lokacin da mutum zai kwanta bacci alherin da ke ciki kuma za a tsare shi ga barin shirka a lokacin mutuwarsa hadisi na shida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya alwala ya kyautata alwala bayan ya ƙara alwalar kaf sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabina waj'alni minal mutatahhirina futihan lahu thamaniyatu abwabil janna yadkhulu min ayyiha sha'a wanda duk ya kare alwala sai ya karanta wannan addu'a yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين za a buɗe masa ƙofofin aljanna guda takwas ya zafi ƙofar da yake so ya shiga aljanna yana cikin sahihul jami'u sagir wannan hadisi ya magana akan falalar kyautata alwala da kuma karanta wannan addu'a bayan an kare alwala kuma ga ladan da za a samu shine za a buɗe wa mutum kofa aljanna guda takwas ya zaɓi kofar da yake so ya shiga hadisi na bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya yi alwala bayan ya kare alwalarsa tsaf sai ya ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika za a rubuta wannan a cikin wata takarda sannan a sa su tamfi a rufe ba za a buɗe ba sai ranar alkiyama zai ga alherin da Allah zai masa sakamakon haka wannan yana cikin sahihul jami'us sagir hadisi na takwas wani sahabi yake cewa wata rana muna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai wani mutum daga cikin sahabbai yace ce Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wane ne a cikinku ku yake faɗan wannan kalma sai wannan mutumin ya ce ni ne ya rasulallah sai ya ce na yi mamakin wannan kalma da ka faɗa an buɗe ƙofofin sama gaba ɗaya saboda wannan kalma da ka faɗa sai abdullahi dan umar ya ce tun daga wannan rana kullum sai na faɗi wannan kalma ban taɓa tsallake wata rana ko wani lokaci da ba na faɗar wannan kalma ba wannan hadisi ya mana magana akan falala waɗannan kalmomi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila Amma Muslim ya rawaito shi na tara ya ce wata mun kasance muna sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi ya ɗago daga ruku'u sai ce sami Allahu liman hamidahu sai wani mutum cikin sahabbai ya ce rabbana wa lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi da aka yi sallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya waiwayo ya ce wane ne ya faɗi wannan sai wannan sahabi ya ce ni ne ya rasulallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na ga mala'ika talatin da ‘yan kai suna ta gaggawar wa zai rubuta wannan da farko ya kai wa Allah wannan yana cin a cikin sahihul bukhari da haka wannan ya nuna mana falalal fadar in an dago daga ruku'u ka ce hamdan kasiran tsayiba mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda na goma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya sallah raka'a goma sha biyu ta nafila tsakanin dare da rana Allah zai gina masa gida a cikin aljanna wannan hadisi ya nuna mana falalai yin raka'a goma sha biyu a kullum Allah zai gina wa mutum gida a gidan aljanna wannan yana na cikin sahihul jami'us sagir na goma sha ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya kiyaye yana yin raka'a hudu ta nafila kafin sallar zahar. da kuma raka'a hudu ta nafila bayan sallar azahar Allah zai haramta masa shiga wuta. Wannan hadisi ya magana akan falalar yin nafila raka'a hudu kafin azahar da yin raka'a hudu bayan azahar in ka haɗa da azahar ɗin ya zama raka'a goma sha biyu kenan to Allah zai haramta maka shiga wuta yana nan a cikin sahihul jami'u sagir na goma sha biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ji kan wanda ya yi sallah raka'a hudu kafin na asar wannan hadisi ya magana akan layin yin raka'a hudu kafin kai sallar la'asar in ka hada da la'asar dinka ya zama raka'a takwas wannan yana nan a cikin sahihul jami'u sagir na goma sha uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda yake karanta ayoyi goma da daddare ba za a rubuta shi cikin gafalallu ba wanda yake karanta ayoyi ɗari da daddare za a rubuta shi cikin ƙanitina wato masu bauta ga Allah wanda yake karanta aya dubu kullum za a rubuta shi daga cikin masu arzikin lahira wannan yana na cikin sahihul jami'u sagir da haka wannan hadisi falala ne na karatun alkur'ani ko da aya goma ka dinga karantawa ba za ka gama gafalalle ba in kana karanta aya ɗari za ka zama cikin masu ibada in kana karanta aya dubu za ka wayi gari cikin masu arziki hadisi na goma sha hudu manzon Allah sallallahu alaihi Salama ya ce mutum ya sallar nafila ta inda ba wanda ke ganin sa ya shiga duhu ya yi sallan nafila to ladan da Allah zai bashi sai ya ninka masa sau ashirin da biyar in wani ya gan shi wato ka yi sallah a cikin duhu ko a cikin ɗakin da ba mai ganinka kuma ka kyautata ta Allah zai ninka maka lada ashirin da biyar fiye da ka yi a gaban jama'a suna ganinka haka wannan hadisi yana nuna mana falalin yin sallah a ɓoye da kuma ladan da za a samu mai yawa akan haka yana nan cikin sahihul jami'u sakir hadisi na goma sha biyar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya sallar duha wato sallar walaha sallar hantsi raka'a hudu kuma ya a hudu kafin sallar azhar Allah zai gina masa katafaren gida a cikin aljanna wannan hadisi ya magana akan falalan sallar duha wato walaha a hudu da kuma yin sallah a hudu kafin azhar Allah zai gina mutum katafaren gida a gidan aljanna yana na cikin sahihul jami'u sagir na goma sha shida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hakika Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga waɗanda suke cika sahun farko waɗanda ba sa barin wata kofa a cikin saho sai sun cika ta duk wanda ya ga wani ɗan kafa a cikin saho ya je ya cike gurin Allah zai ɗaukaka darajarsa da ƙimarsa da martabarsa yana na cikin alsilsilatu sahiha ta Sheikh Muhammad Nasir Dinin Albani wannan hadisi yayi mana magana akan falalar daidaita sahu da cika sahu da kuma zuwa masallaci a sallar jam'i da garabasar da za a samu na goma sha bakwai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce babu wani bawa da zai yi sujjada ga Allah sujjada kwaya ɗaya sai Allah ya rubuta masa lada ya kuma kankare masa zunubi ya kuma ɗaukaka masa daraja ku yawaita sujjada wannan yana na cikin sahihul jami'u sagir wannan hadisi ya magana akan falalar yawaita sujjada ga Allah subhanahu wata'ala da kuma gara da mutum zai samu idan yana yawaita sallar nafila na goma sha takwas sannan ya tabbata hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya sallar asuba a cikin jam'i sannan ya zauna yana ta ambaton Allah bai tashi daga inda ya sallar ba har sai da rana ta fito sannan ya sanna raka a biyu salatul walha za a rubuta masa kamar ya yi haji cikakkiya kamar ya yi umara cikakkiya umara cikakkiya umara cikakkiya umara cikakkiya haji cikakke haji cikakke haji cikakke haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya maimaita duk wanda ya salla asuba kuma ya zauna a inda ya salla asuban ya ta ambaton Allah ya ta ambaton Allah har rana ta fito yana nan sannan ya salla raka a biyu zai samu wannan gara basa wanda yana da cikin sahihul jami'u sahih hadisi na goma sha tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda yayi sallah arba'in a cikin jam'i wato kwana takwas jam'i bai tsere masa ba ya kwana takwas a jere sallolin nan guda biyar duk da shi ake kabbara harama to Allah zai rubuta masa kubuta daga musifu guda biyu na farko Allah zai rubuta masa kubuta daga wuta ba zai shiga wuta ba sannan na biyu Allah zai rubuta masa kubuta daga munafunci ba zai mutu munafiki ba yana nan a cikin sahihul jami'u sagir na shan muhammad Nasiru, nasiruddin albani sannan na ashirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sallar da Allah ya fi so mutum ya yi sallar asuba ta ranar juma'a a cikin jam'i wato wannan abin da Allah yake so ne in mutum ya yi ya yi abin da Allah ya fifita ya yi abin da Allah ya fi so wanda kuma yake yin abin da Allah ya fi so Allah zai so shi da haka wannan hadisi ya magana akan falalar samun sallar asuba ta ranar juma'a a cikin jam'i yana cin alsisilatu sahiha na ashirin da ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce wanda ya ce subhanallahi al'azim wa bihamdihi subhanallahi al'azim wa bihamdihi za a dasa masa wata bishiya a gidan aljanna wanda zai dinga tsinkar alherinta wanda yana na a cikin sahihul Jami'us sagir na Sheikh Muhammad Nasiru Dini Albani wannan yana nuna mana falalar yin wannan kalma ko faɗan wannan kalma ko da su ɗaya ne subhanallahi al'azim wa bihamdihi na ashirin da biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wanda ya faɗi wannan a wani majalisi ko wajen hira ko wajen zama za a rubuta a ajiye har sai ya samu ladansa a wajen Allah ranar alkiyama wanda kuma ya karanta ta a majalisin da ake hira ake yin shirme in ya karanta wannan zai zame masa kafara bisa kurakuran da ya aikata bayan ya tashi daga wannan guri haka wannan hadisi yana nuna mana falalar duk inda mutum ya zauna zai tashi to ya karanta wannan addu'a in abin alheri ya a gurin ya ƙara masa daraja in kuskure ya a gurin ya ɗauke masa zunubi na ashirin da uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hakika faɗar subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar tana girgije wa mutum zunubi kamar yadda bishiya take girgije ganyenta yake zubowa a ƙasa haka zunubin mutum zai dinga zuba daga jikinsa kamar yadda in an yi iska ganyen da ya bushe yake farfaɗowa daga kan bishiya haka shi ma zunubinsa zai dinga karkaɗewa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar haka mutum maimakon ya zauna hira ya ta faɗa wannan kalma a mota ne a babur ne tafiya kake a ofis ne a kasuwa ne kai ta yin wannan zaka samu wannan lada na ashirin da hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗayanku ya gajiya ba zai iya tara wa kansa lada dubu ba to ya yi subhanallahi sau ɗari sai a rubuta masa lada dubu ko a kankare masa laifuffuka guda dubu yana na cin sahihul jami'u sagir na imamu suyuti ta haƙiƙe shi muhammad nasiru dinin albani na ashirin da biyar manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce haƙiƙa allah ya zaɓi kalmomi guda hudu ma'ana wanda ya nace musu zai gamu da alherin duniya da lahira subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wanda ya ce subhanallah za a rubuta masa lada ashirin a kankare masa zunubi ashirin. wanda ya ce Allahu akbar za a ba shi lada ashirin a kankare masa zunubi ashirin wanda ya ce la ilaha illallah za a ba shi lada ashirin a kankare masa zunubi ashirin wanda ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ya fita haka a zuciyarsa za a rubuta masa lada talatin a kankare masa zunubi guda talatin haka wannan falalar waɗannan kalmomi ne kamar da sun sahihul jami'u sagir na ashirin da shida manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bana gaya maka wani dashe da za a maka a gidan aljanna ba wanda ya fi haka alheri ka ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar za a dasa maka bishiya a gidan aljanna da kowace kalma kwaya ɗaya da ka faɗa ɗin nan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar yana nan a cikin sahihul jami'u sagir na ashirin da bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya rowa da kuɗi bai ba da shi sadaka ba kuma ya rowa da daddare bai tashi ya yi tsayuwar dare ba to ya lazumci wannan kalma sai ta tsaya masa a matsayin sadaka ta tsaya masa a matsayin tsayuwar dare subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi ya tafaɗa wannan sai ya zama a bakacin kuɗin da bai bayar ba a bakacin daren da bai yi tsayuwar dare ba ga wanda ba shi da halin kuɗin ko ba shi da halin tsayuwar daren na ashirin da takwas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya shiga kasuwa da zai shiga kasuwar sai ya ce la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ya la yamutu bi yadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah zai rubuta masa alfa alfa hasana wato za a rubuta masa lada miliyan guda wa maha anhu alfa alfa sayya'a za a kankare masa zunubi miliyan guda wa rufi lahu alfa alfa daraja za a ɗaukaka masa daraja miliyan guda wa buniya lahu baitan fil janna kuma za a gina masa gida a cikin aljanna to ina yan kasuwa wannan kalmar ba kowane ɗan kasuwa ne ya iya ta ba so kai ɗan kasuwa da kullum a cikin kasuwa ba a rasa yan kurakurai da yan zunubai da yan ƙarerai da yan ƙare-ƙare da ɗan rage-rage da yan tsada-tsada to ga wani abu da manzon Allah ya koya mana in za mu shiga kasuwa mu dinga karantawa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in qadir wanda ya faɗi wannan in zai shiga kasuwa za a rubuta masa lada miliyon a kankare masa zunubi miliyon a ɗaukaka darajarsa sau miliyon sannan a gina masa gida aljanna yana na cikin sahihul jami'us sagir na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani na ashirin da tara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bana gaya maka abin da ya fi yawan ambaton Allahnka da daddare da rana ba to ka ce alhamdulillahi adada ma khalaka alhamdulillahi mil ma khalaka الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء كتي سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الأرض